إلا كانوا عنا محرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قتل مكناهم في الأرض نعم. ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم بغارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 Amma ba a أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama a wannan yini da muke ciki na sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau shine biyu ga watan a wannan shekara ta dubu biyu ok uku ga watan uku masha Allah da shekara ta biyu da da ashirin shida. Ƴan uwa muka daga girga shekarunmu ne na rayuwa wani malami ke cewa tamur robinal ayyamu tattara wata dama da sabu ilal ajali wal aina tambu falarajin za ka shababun lalima da ولا زائل هذا المشيب مقدر ma'ana lokaci tafiya yake lusaku ilal ajali ana ta tura mu zuwa ga ajalin mu wal aidu tanzuru kuma idanu yana kallo yana gani ba wanda idanu za su iya yi a gane ko za ka mutu za ka mutu ne abuka kawai wala raji'un za ka shababu ma maza wala ilin hazal mashi ma mukaddar lokacin ka zai gabata ba zai dawo ba sai dai ka yi haguri kawai saboda haka yau mutu yau kaza ga wata za ga wata za ga wata za ga wata yan uwa ana tafiya za a zuwa waye gari kawai sai ka ji kuma an ce ayya kwana kaza nan fa kamar je nan tare da ya yi kaza kamar je take tare da sai mu yawaita majuna mu addu'a yanzu a muna wannan sura mai albarka wanda ake kira suratul baqara a jiya mun tsaya a karkashin aya na 74 yau ko za على tashi نعم. بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحق يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الله yake cewa ma'ana bayan Allah subhanahu wata'ala yana magana akan yanayin taurin kai da girman kai da kekeshewar zuciya irin na yahudawa da wahalalu da suka yi baiwa annabawa Allah subhanahu wata'ala Allah ya kawo zuciyar su ya ce zuciyar su ya bushe ki kamar dutse sai Allah ya ce ko yake dutse ai akwai wanda yake sarrafuwa akwai wanda ruwa ke fitowa ta tsaka-tsaka akwai wanda ruwa ke fitowa kasansa akwai wanda ruwa ke fitowa samansa duk wannan don tawazu ne ga Allah hmm. amma Allah su mata na bayar kana dangane abinda mutanen suke wato yahudawa ke sai Allah yake cewa yana san mu'minai kuma da suke cewa tasliya mm. Allah ce a fasad mauna an yu'minu lakum yanzu kuna tunani tsammanin kuna sa rai wa'annan wai za su yi imani domin ku a'a ba za su yi imani domin ku ba ba su yi imani da ku ba wa kad kana fariqun minhu kar ku manta fa akwai wani wani bangare daga cikinsu. su yasma'una kalam Allah sun saurari maganar Allah sun mai harrifo hu sai suka canza wannan hukuncin min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamuna bayan sun hankalta sun fahimci gaskiyar lamari wannan magana Allah ne kuma ga hukunce hukunce ga dokoki ga littafin Allah da ya sauka ga basu su aka kuma gaya musu duk abin da aka gaya musu kuma sun ji kuma sun tabbatar haka din ne ba musu amma sai suka canza to kuna ganin da su su imani don wasu abubuwan da suka gani daga wajen ku abu ne mai wahala na وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوا علمكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى كتشوا وإذا لكم الذين آمنوا كركم التافا لكتشين علي وإنا متعين idan suka zo suka gamu suka yi liqa'i haduwa gamuwa ga waɗanda suka yi imani da Allah qalu abinda ka ji suke cewa amanna mun yi imani Wani wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin amma in sun koma su suna zama a tsakanin za ka ji abinda suke cewa a atuhaddisunahum atuhaddisunahum kun labarta musu ne bima fataha Allahu alaikum na budi da Allah ya muku na iya gane cewa kun san akwai wani annabi zai fito a cikinsu su ne kun gaya musu ne idan kun gaya musu ne to maku ku canza zance in kuma gaya musu ba ku basu labari domin in kun basu labari akwai abin da zai faru bi haju kun bihi inda rabbikum sun su yi jayayya da ku a gaban ubangiji afala ta kilu na ba ku da tunani da hankali kar ku gaya musu kar ku ga musu yawa shine annabi karshen zamani na'am ba ruwan ku ku abun ku hmm. kar ku ce musu komi ku kyale su hmm. a kar ku ce musu komi ku kyale su ba ruwan ku da su sai ce mai أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم هم إلا يظنون Allah ya ce awala ya alamuna ba ku da masaniyan cewa annallaha ya alamu ma yusirruna wa ma rumunu ba ku da masaniyan Allah yana da sanin abinda kuke tattaunawa na asirri wa ma wulinu da abinda kuke faɗa a fili na sirrin in kun faɗi wani abu saɓanin abinda kuka bayyana Allah sani ne Allah ya ce wa minhum daga cikin su ummiyun daga cikin su akwai ummiyun hmm. sune kaye cewa wai marasa kan gado marasa tunani sun daga cikin su ne su dama can ba su da wannan tunanin kuma akwai marasa fasali a cikin su la ya alamu likita ba ba su da masaniya komi a cikin abin da ya shafi littafin da aka ba su illa amaliya kawai sai burace burace mara amfani wa inhum illa yazunnu ba abin da suke face zace zace zato kaza kan kaza a zato amma hakika ne ilimi ba su da shi hmm. Allah ya ce fawailun فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون Allah subhanahu wata'ala ce fawailun azaba na wailun ya tabbata lillazina yaktubuna alkitaba wanda zai zama da hannunsa ya rubuta littafi kaga abu da galibi ya fada yahudu da sarki na'am littattafan da suke da awani addini galibi su suka rubuta kayan su Allah ya tsine ma wanda zai yi wani tsarin yaktubuna alkitaba bi aydihim da hannayensu summa yaquluna hadha min indillah sai wannan ai daga wurin Allah ne sun yi ne liyashtaru bihi samanan qalila don kawai samu wani abu na kuɗi na hanyar shiga wannan daidai yake da mutum zai je rubuce-rubuce hadisai na banza na kariya marasa amfani hadisai kirkiro hadisai ya ce hadisan annabi ne ko alhali ba hadisan annabi ne da kistoshi da tarihi marasa gano don ya ɗauke hankalin mutane ya sayar shi ma yana shiga ciki Allah ya ce fawailun lahum zama tabbatar gare su min maktaba min maktatabat aibihin dangane da abinda katabat hannun su ya rubuta wa wailun lahum azaba ya tabbata gare su mimma ya tsibo da abin da suka yi tsoro wurin shi kun ga kusan tsinuwa guda nawa fa wailun ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim Allah ya ce azaba ta wailun ya tabbata kamar ka ce tsinuwa ne tare da azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta wani littafi da hannunsu sun mai kuluna hada da inda Allah daga wani Allah ne hmm. amma sun yi ne falle ta rubi shi samanan kalila don samu dan wani canji na shiga Allah ce fawailun lahum azaba tabbata gare su mimma katabat aidihim dangane da abinda hannunsu ne rubuta wawailun lahum azaba tabbata gare su mimma ya fi cikin da abinda suka yi tsoro wurin su suna neman kuɗi da shi ina Allah yana fushi da mutumin da zai yi da'awa akan ƙarya don ya samu wani abu na'am وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله حمدا فلن يخلف الله عمده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتهم فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى يجي Waƙalu waɗannan mutane yahudu hmm. abinda suka ci gaba da cewa ana ba da labarinsu iyayensu da kakanni wanda suka ba annabi musa wala da kuma ƙidinsu. Allah ya ce wa suka ce lan ta matsanan naru har madan wuta ba zai shafi ba ko su mutu in ma za a musu azaba illa ayyaman ma'aduda na wasu kwanuka ne dan kaɗan wanda suka san sun dan yi laifi sun sa amma Allah amma maka su fa su ma suna da awar su ma 'ya'yan Allah ne kul Allah ya ce ka ce su kul eh, attakhastum inda Allah ahdan wai shin akwai wani alkawari ne da kuka rike a wurin Allah falan yukhlifa Allahu ahada kuma Allah ba zai taba canza wannan alkawarin ba tambaye su am ta kuluna alallah ko dai kuna faɗar zance ne kawai kirkiran ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala irin zancen da ma la muna ba ku da ilimi a kai shi kuke kira ku faɗa kawai kira faɗa ne kawai haka ko dai alkawari kuka yi da Allah kuma Allah ba zai rura alkawarin ba Allah ce bala hmm. tabbas tsarin Allah shi ne man kasaba a duk wanda ya aikata mummuna aiki hmm. wa a ahabat bihi tuhu laifin da ya kuma ya ci gaba da yi ta kewaye shi ya ci gaba da yin laifin ba dare ba rana ya ke tuba ne a haɗa ke hmm. fa a sabon nari waɗannan kan yan wuta ne da Allah haɗa wa ta'ala hum fiha khaliduna idan suka shiga wuta za su dawoma a ciki Allah ya kiyaye na'am sai Allah ya ce wallazina amanu wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun Allah ya ce na amunu amma waɗanda suka yi imani da Allah wa amilin salihati suka yi aiki kuma aiki na ƙwarai wanda shi aiki na ƙwarai duk wanda Allah ya ba shi hankali da tunani ya sami aiki na ƙwarai kuma aiki na shi shine bautan Allah bin umarnin annabawa kiyaye dokokin Allah da su ga 'yan uwanka tare da zumunta rashin ta'addanci karka zama mushriki a kan ƙasa kai wa Allah kyakkyawan zato da girman wanzan Allah wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai su ne wa'annan mutane kenan suka yi aiki na kwarai ulaika ashabul jannati su ne yan aljanna hum fiha khaliduna su dawwama masu aiki na kwarai Allah ya faɗi cewa zai ba su firdausi ko aka yi faɗa a sautu kafin na'am الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها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 ahada Allah subhanahu wataala ya ce masu aiki na kirki na gwarai sai ba su aljanna su ne innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula hmm. khalidina fiha la yabghuna anha hiwala Allah ya ce zai ba su gidan aljanna kuma za su dawo dawoma a ciki wani irin aljanna sai ce jannatul firdaus hmm. zalla yake faɗa idan za ku roƙi Allah idan sa'altumullah ta'ala fas'aluhu aljanna sun firdaus Idan za ku roƙi Allah madaukakin sarki ku roƙe shi Allah madaukakin sarki aljanna aljanna maza ya ce duk wata ni'ima da ke cikin aljanna to yana gangarowa ne daga ina daga firdaus haka ne Muhammad ya faɗa saboda haka firdausi tana da ni'ima sosai sosai saboda haka Allah ya ce wallazi na amalu wa amilu salihati ulaika ashabul janna hum khaliduna za su dawwama in mun shiga aljanna za mu dawwama an gane ko Allah ya bani firdausi ai ta aljanna ba ka buga da wani ba aljanna ana cewa fi zalika في ذلك فليتنافس المتنافسون wafi suka ce waƙila zalika ni'imomin nan mata nan a ije mai so ya yi gudu ya tsere saboda haka a amur fa'i nasu ɗama nasu a mai wanka kai addu'a ka ce amin don wani sayan malaku ce duk da kai ta hali ba mu gaba daya masha Allah sai Allah ya ce wa iz akhadna na wa iz na'am وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم Allah ya ce ku tuna harwaye wa in aka nami sa ƙabe ne Isra’il. Ku tuna harwaye lokacin da muka riƙe alkawari da ku ‘ya’yan bari Isra’il, ‘ya’yan Isra’il. Ku yawa Isra’ila Allah ya ce mun riƙe alkawari da ku la ta abuduna illallah. Ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah su hana wa ta’ala. wa bil walidaini ihsana iyaye kuma za ku kyautata musu wa bil qurba za ku kyautata wa abokanan zumunta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa qulu lin nasi husnan za ku mutane magana ta mutunci da kirki ba rashin ladabi wa aqimu salata za ku yi sallah ku tsere sallah wa atu zakata za ku bayar da zakka thumma tawallaytum illa qalilan minkum amma sai kuka juya ba ku bijire kuka ki sai yan kaɗan daga cikin ku wa antum muridun alhali kun ci da bijirewa na'am to saboda haka ku tuna a lokacin muka rubuta wannan alƙawarin amma kun bijiri hmm. wannan alkawari da su Allah alkawari da su ya sake cewa musu alkawarin wa idza akhadna wa idh akhadna mithaqakum la تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأ أَشْرَكْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani yake cewa wa iz akhadna har wa yau kutuna lokacin da muka rike alkawari da ku wa iz akhadna mithaqakum mun yi alkawari da ku cewa alkawarin da muka yi da ku la tasbiquna dima'akum ba za ku zubda jini a tsakaninku ba ba za a samar azzalumi ya sa a kashe wani dan ya karbe masa wani abunsa ba babu kun kuma aminci wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma ba za ku fitar da shashinku a cikin gidajenku ba kuka amince a aqarartum kuka yarda kuka tabbatar kuka sa hannu kuka yi signing wa antum tashhaduna kuna masu shaida akan haka amma mai ya faru ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم بأيادهم تظاهرون عليهم نعم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يغفر يأتون إلى أشد العذاب نعم وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يجي وإن متاني kun tabbatar kun shaida da kanku amma abin da ke sun ma wa'annan mutane da aka alkawari da su ta kutuluna a fusa kuwa kuna kashe kawo na kudin zalunci wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim aka samu wani bangare daga cikin ku suna fitar da waɗansu daga gidajensu tawaharuna alaihim suna taimake ke ne a kansu bil ismi ta hanyar sabo wal da ƙetare hajji. wanya tukun usara idan wanda aka fansa su da kama a yaƙi suka zo muku tufaduhum kuka yantar da su ku je ku kubutar da su ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali haramun ne akan ku ku fitar da su abin da yahuda su ne suke yi ne. Ga shi dai misali idan samu fansa su na yaki hmm. aka fansar da shi mutumin da aka kama shi hake sai ka zo ka fanshe shi ya zama ɗa mai yanci wannan abu ne mai kyau to amma matsalan shi ne su suke tafiya su fitar da su sai su sake ɗaukan ko sake fanshe su kun ga wani nau'i ne su bautar da su a wani abu don zalunci saboda haka wannan nau'i ta zalunci Allah ya hana sai Allah yake cewa a fatu nuna bai ba da rikita yanzu ku kuna yin imani ne da wani bangare na wani littafi na'am wa takfuruna bi ba'dhin kuka kuma kafirce mu wani bangare fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum Allah ya tabbata sakamakon mutumin da ya aikata haka daga cikin ku hmm. ai ba abin da ya fi dacewa da shi illa khizyin fil hayatid dunya face jin kunya da walakanci a rayuwar duniya hmm. ka taimaki dan uwanka amma da manufan kai fa kai manu kai sanadiyan jikin shi kai kai sanadiyan aka kore shi ya zama yana cikin wahala sai ka sake ɗauka sake dawo shi kafa domin ya gawar ga ganin girman ka wannan yana daga cikin ɗabi'a ta yahudancin da hatta a irin ƙasar da muke rayuwa ake za a ga an zo an jefa muku fitina da gangar sai kuma akwai muku tallafi don ku ce wasu da mutanen kirki mm. to mai amfani shi wala kuskure ne zalunci Allah subhanahu ala ce ba abin da fi dacewa da irin masu wannan ɗabi'a, sai walakanci da jin kunya a rayuwar duniya wa ya mafi za a je kiyama kuma yuradduna ila a shaddila azabi za a koma da su zuwa ga azaba mai tsanani وما الله بما وما الله بغافل عما تعملون lalle الله madaukakin sarki ba mai rafkana bane dangane abin da اي aikatawa نعم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ينفعون وبنجد سبحانه وتعالى ce ula'ika kaga irin waɗannan mutane masu rufa ido yan rufa-rufa Allah ya hana abu ya halarta abu sai su yi wannan abu sai sake dawo su yi wanda Allah ya halarta Da ba wannan ya nau'i na ta yaudara fo wannan yake nan Allah ya ce ula'ikan lazina sharawul hayatid duniya bil akhirah wayannan su suke ɗaukan. rayuwansu na lahira su bayar sai a basu na duniya kaga mutum ya yi asara kenan ishtarawul hayatar duniya bil akhirah so sai duniya da lahira Allah ce fala humul azabu. wayan nan ba za a sauƙaƙa musu azaba ba mm. wala hum yunsaruna ko za su samu wa za su kawo agaji kuma wa za su taimake su ba masha Allah ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله سبحانه وتعالى ce ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى للتابع التوراة domin ya zo ya yi hukunci da shi a tsakanin al'ummarsa kamar da Allah bai wa annai Muhammad al-Qur'ani ya zama littafin shari'a littafin shari'a a tsakanin al'ummarsa to shi ma ka annai Musa aka ba shi at-Taura littafin shari'a a tsakanin al'ummarsa Allah ya ce mun bai wa annai Musa littafi daga lokacin kuma qaffaina min ba'dihi bi rusul muka dinga bibiyan bayansa kuma da sauran manzanni da suka zo Allah ya ce wa na Isa ibn Maryama al Allah ya ce mun baiwa annabi Isa dan Maryamu shi ma littafi wanda yake kunshe da shiryuwa al wanda suke tattare da hukunci-hukunci a bayyane wa ayyadnahum wa karfafa shi bi ruhil qudus da mala'ika din na mai zargi shine mala'ika Jibrilu na'am wanda Allah subhanahu wata'ala yake turawa ya bi kowane annabi afa kullama ja'akum rasulun a duk wani lokaci ga irin halayyarsu duk lokacin da wani manzo mai gima ya zo muku bima latawa kusa kun da abin da ya sa ma mafahimtar ku ba ku so mm. na son rai istakabarto sai ka ga girman kai ko kuke mm. sai girman kai kama fa fariqan kazzabtu wani bangare kuma ku karyata wa fariqan tabtu wani bangare kuma ku kashe su mm. wannan shi ne aikin da yahuda suke kashe annabawa ba su da wani aiki face kashe annabawa sallah ce wa ƙalu ƙalu ƙulubuna ƙul بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول zuciyarsu ne yahudu wa Kano suke cewa in ji su a yi haƙuri da su na kisa da suke ma'annabawa na zagi da rashin mutunci da girman kai a yi haƙuri da su hmm. na gulf wani zuciyarsu na akwai wani gulf kamar wani abu da rufe inda gaskiya take shigowa sai ta kulle shi Allah ya ce ba gaskiya ba ne balla hmm. alahumullahu ne musu ne Allah ya yi bi kufri saboda sun kafirce hmm. Allah ya ce faƙalilan ma mayu kaɗan ne a cikin fahimu suke imani da Allah. Wanda na nuna mana cewa in ka san gaskiya ka iya amfani da gaskiya. To Allah yana rufe zuciya. Ai dama manzo Allah ya faɗa cikin hadisi. Idan dan da na abu Allah, akwai abu da yake daga sauka a cikin zuciya kirjin ka sai dinga mamayewa na digil dil dil dil har ya mamaye baki. To daga nan kuma sai zamo zuciyar ta zamo inda Allah ke ce rana ala qulubihim. Kalla ban ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ta zama ta yi tsafa kenan ba wani abun da kuma zai rika shiga to suke tabbatar wa kansu zuciyarsu akwai wannan damuwa hmm. Allah ya ce ku ƙarya kuke balla mutu ne Allah yake hmm. saboda sun kasance amma kadan suke wannan nuna cewa in mutu ya san gaskiya ke amfani da ciki, Allah ya tsine mishi kiyaye sai Allah ya tsine maka da Allah ya tsine maka kuma kaga al'amari ya lalace na'am sai Allah ce walamma ja'ahum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله سبحانه وتعالى walamma ja'ahum kitabun yayin nan da a lokacin nan da wani littafi mai girma mai fayyace gaskiya da ƙarya ya zo musu min indillahi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskata abin da yake tare da su alqur'ani mai girma kenan wa kanu sun kasance min qablu gabanin bayyana wannan littafin da mai littafin ya stafti runa alallazi na kafiru suna neman buri dangane da waɗanda suka yi kafirci kaman suna nuna suna tagetin zuwan shi wannan manzo mai girma mm. ma'ana suna da masaniya kira akan zuwansa mm. amma lamma ja'ahum a arafu kaga su riga sun sani kenan hmm. to yayin da kuma abin da ya zo musu abin da suka sani ya zo musu na bayyana ne muhammad bayyanan qur'ani kafaru bihi sai su kafirci Allah ya ce duk wanda ya san gaskiya ya in inji Allah subhanahu wata'ala shine masa Allah yake sallah ce fala'anatullahi alil kafirin la'ana da zinuwa yana tabbatuwa kanwa a kan kafiri saboda haka wanda ya san gaskiya ya iya bi to ne, musamman annabi muhammad ya bayyana ga karyata ce bi ta mashtarau bihi بئسما اشتروا به أنفسهم أن فَكَفَرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غضبه وللكافرين عذاب مهين الله سبحانه وتعالى يكتب بئس ما اشتروا به انفسهم كير da irin wannan abin da wa'annan suka aikata na sharri na canji don wata bukatuwar su ta yau da gobe an yakfuru suka kafirce suka kangare bima anzalallahu saboda irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar bagiyan Dan hasada da kita da ƙetar hajji ayyunan zilallahu cewa Allah madaukakin sarki ya saukar min fadlihi da wani abu da baiwansa ala mai ya sha hmm. Allah ba da alheri ya sauka da alkur'ani ga wani bawansa wanda ya zaba falala da baiwa da Allah ya saukar ga wanda yake so min ibadihi daga cikin bayansa shi ne Muhammad sai da hasada ya riske su Allah ya ce waɗannan mutane fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sakamakon da ya bi su shine fushi na Allah subhanahu wataala da la'ana da tsinuwa ya riske su na'am walil kafirina azabun muhim Allah subhanahu wataala ce lalle kafirai azaba ta wulakanci ya tabbata gare su wannan me yake nuna mana mutumin da ya san gaskiya sai boye gaskiyan ya wani abu daban to zai fada fushin Allah sannan kuma mutumin da yake hasara dangane Allah ya ba wani wani abu ne na ni'ima to shi ma yana shiga cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ayi kokari a nisanci hasara a nisanci keta a nisanci duk abubuwan da zai haifar da zargi a kanka idan Allah wadda ke sake mu wani alheri na'am to karka ma wannan karka ji zafi wannan alheri Allah ya ma wannan a karka ji zafi ka tashi murna da barka da arziki mm. amma da zaran ka fara jin zafi to Allah madaukakin sarki kuma ba zai kyale ka ba kamar kana faɗa da Allah don ka ce dan me wani ya zama mai kuɗi kai baka zo ba bayan ka yi mm. da ba wannan bane tsari ne hanyar da Allah ke sa mutum ya yi kuɗi hanya ne da yawa

ɗaya daga cikin hanyar in Allah ya ga dama kana ɗan kasuwa sai kai guda a sana da kake kana ɗan a tafi sai kai kudi kuma Allah ya ga dama duk sana da kake sai ana kai guda ciki sai ka gama yi ka na daga ba sai a baka kudi a wani abu daga wani na iya dunkula launin miliyan 500 ba baka yau ta ka zo mai kudi kenan Allah ya kawo irinsu da yawa kawai ana zauna na ce to a rito gate din nan ko a yi layi kowa za ba ta miliyan ɗari ɗari kun gada gobe na wurin ba za a samu wurin zama muke da ne kawo irin wannan lokaci shi kuma ala rama ta ce to a rama an baka kujera raji. amma ala rama zai ji haji ba ma kujera haji kun gana yake yanzu a sama sai wuce a'a shi ma ku ba shi miliyan ɗari ya ce a rajin da miliyan ɗari biyar shi ko na mai tafsiri ba za a faɗa ba ko ba ka ba <laughs> shi a ce wanda ya dogara ga Allah wa mai tawakkal kala Allah ya wari a yi shiru kawai nashi balle ne yin gaje su dama ba su san kuɗi su aiki kawai suke <laughs> Allah subhanahu Ta'ala. yake cewa arawa mai karanta na'am ba karanta ba ko hmm. na'am أما كانت الله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفر يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Allah subhanahu ta'ala ya ce ba Allah ya tir da wannan ɗabi'a da suke da shi na hasada na duk abin da Allah ya sai su ga jin haushi to sai hakuri arziki da falala Allah ya ba da shi ga wanda ya gada ba ne haka Allah ya fara wurare da yawa sai Allah yake cewa wai za qila lahum aka ce da wayannan mutanen aminu ku imani mana bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar qalu sai su ce نؤمن بما unzila alaina mu za mu yi imani da abin da aka saukar mana wato ba ruwansu da wannan kira da fa kafin zuwan suna magana a kan zuwan shi amma da ya bayyana kuma sai suka kauce ta su za su koma su imani da littafin su ne wa ya furo na bima wa ra'ahu amma duk abin da yake ba wannan littafin su na a taura ba to ba ruwansu sun kafin ce mishi Allah ya ce wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu hmm. ai shi alqur'ani kuma alhali shine littafi na gaskiya wanda yake musaddiqan yana mai gaskata lima ma'ahu abin da yake hannunsu kulka ce da su falima dan me yasa taqtuluna anbiya Allah min qablu hmm. to in kun imani da littafin ku me yasa kuke kashe annabawan ku a da akwai shi a kwace ku kake su in kuntum mu'minina in dai kun yi gaskiya to ga ko ƙarya ne ba gaskiya cikin al'amarin su saboda haka ba wani littafin suke imani da shi ba su wani imani da littafin ba balle ma har ya zamanto wai abin da yake ciki wai sun abinta ba gaskiya ba ne na awa sai za mu yi na'am ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم وَاذْكُرُوا وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العزل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن Allah subhanahu wata'ala yake cewa yanzu ƙarya kuke yi kun yi imani da littafin ku amma duk wanda ba wannan aka saukar muku ba ku da shi ba to a littafin ku ake kashe annabawa me yasa kuke kike in kun yi imani ka ƙarya kuke yi Allah ya ce wa laqad ja'akum Musa ai annabi Musa ya zo muku hakika wallahi annabi Musa ya zo muku bil bayyinati da hujjoji waɗanda suke a bayyane amma kuma da bayani daki-daki sai ce suna ta hasumul ijila amma sai kuka kama wani dan maraki min ba'dihi hmm. daga bayan annabi musa baya tare da ku a lokacin ya dan je wani wuri hmm. wa tun zalimun kuna azzalumai wannan yana littafin ku ku rike dan maraki yana littafin ku yi kaza yana littafin ku yi kaza ku duba da Allah yake lissafawa sau haka haka Allah zai interrogating ɗinka a ranar alkiyama za a tume ka mai sa kai ka za ba ka kariya ba yin kariya gaba Allah fa domin abu da kake son ka yi kariyar sai ya zo yi magana ya ce kariya yake shi ba ya ka da shi ba Allah yana tuma su kuma yana gaya musu eh. ya kariya suke wa yi za zuwa mai sa fakon karanta? Allah ce ku tuna har wa yau ba lokacin muka rike alkawarin alkawari da ku warafa da sauka kuma tsohon mm. muka daga katon dutsen na kan ku huzu ma a taina ku muka ce ku rike mm. abin da aka ba ku bi kowacin da karfi sosai wasu kuma ku saurara ku ji duk abin da yake ciki kuma kun aminta a lokacin kalu me kuka ce kuka ce sami ina mun ji ai kun karba kun ji ko? wa sai na amma mun ki ba za mu ji umarnin ba daga daga dutsen wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim ba abun da yasa haka face zuciyarsu an cusa musu son bautan dan mariki ne saboda son zuciya kenan ma'ana saboda kafircewa neman Allah subhanahu wataala wanda daga cikin in ka saki Allah shikenan to duk wata sharri ta zo ta shige ma kawai saboda shedanu za su bi ka kulka ce da su fi isa ma ya amurkun bihi imanukun tir da yara abinda imanin ku yake jan ku zuwa gare shi imanin ku yana jan ku zuwa ga barna to tir da irin wannan barnan da imanin ku yake jan ku da shi yake umurtan ku da shi in kuntum mu'minina in kun kasance ku nan masu imani ne saboda haka yahudawa galibi sarai ƙarya shegantaka ne kawai abinda da yake tare da su yan uwa za mu dakata ana insha Allah fa na tafi da haza za Allah ya kai mu gobe kuma sai mu dora insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai wanda kuma kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin ya farta mana a kafin mu amsa tambayoyi akwai abubuwa da muka yi lafiya idan ba manta ba mun kira wasu 'yan uwa malamanmu wanda suka ɗan ja hankalinku haka na suka ɗan muku wa'azi akwai eh, malaminmu sheikh doktor muhammad bin Uthman mun yi nan da shi lafiya ta hanyar waya kuma ya yi dan isar da sako akwai profesa mansur yalwa kuma kuma jaba, sun isar muku da sako akwai hajjoli namu na department local arabiya hajiya dr rauda associate professor ce ta yi da sako akwai kuma ɗanwa mala abdulrahman daga nan to a jiya bayan na tashi a karatu na buɗe waya da yake yanzu fiye da zara an kira ka baka na sai su ije maka wannan mintin din to sai na ga sheikh muhammad bin usman ya kira ni sai ce yaya yan uwa mutanen jiwa suna lafiya nake alhamdulillah sai ce to sai da ku yana muku fata alheri kuma Allah ya muku albarka haka ya fara yace kuma bai da mai martaba kuma na ga mishi da asara nan sai ce akar mu kalla sai hakuri abinda muka saba za mu sake roƙonka ka sake mana abin nan ke ke to amma da azhar ko bayan karfe biyu ce ai ba ma tafsira lokaci yace kai kai kai abubuwa sun yi yawa sosai kusan kusan kullum ba su da zamani don ko rigingimu aikin hajji a najeriya ko sai na da cikin wanda aka rata ya mutu to sai sai karfe nawa sai ga cikin da na yi tafi ki to babu laifi ce yaushe muka tattauna sai muka ittifaki da ni da ke gobe a laraba yalla kai mu gobe laraba idan muka shigo za mu kira shi sakon da ya isar muku sai kuma ku ji da kullum live muke yi ba muna recording ba ne an gane ko saboda haka wannan shi ne sakon kuma tun da abu ne haka zan sake neman shi ma prof mansur shi ma sake biyan da muka yi last year haka za mu sake idan mun samu karin wayan su ma mu sake karawa akwai da masu akwai malam kabiru hayaki fi da na gogo kila kun ji shi kun san shi shi ma zai magana da shi wanda ya mukabala da abdul jabbar din nan wanda suka yi zage-zage suka zazzagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wa annabi kazabi aka sa suka tsure shi malam kajiru zai magana da shi akwai a dr rabiu rijiyar lemu ganin pop sani rijiyar lemu shi ma zai yi magana da shi insha Allah ta'ala zan to akwai su dai daidai kudin mu na wanda Allah ya sa na same su haka ko da wayanda muka yi da su na baya ba mu sa su duka ba sai mu canza da wani su ma su isar da sako a gare ku insha Allah an gane ko wannan da'awa ne kawai ake yi ba mu san ina ne da mu dace ba hmm. an gane ko ya sa duk irin waɗannan abubuwan muke dan mintoci dan minti biyar goma kawai za mu ba su In da sako su yi musharaka da mu akan abin da muke da alheri da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sai albarka a rayuwar na'am akwai tambayoyi na'am wannan tambayar ta ke wai mijinta ya hana ta zuwa wajen tafsiri kuma tana zuwa wai tana da tana da lada mijinki ya hana ki zuwa wurin tafsiri magana ta gaskiya bai kamata ke zuwa shi ne magana ta gaskiya amma a kan wani dalili ya hana ki kina dan yin dabaru ne in kin zo sai ki zaga ki shige wani wuri ki je an gwanki ko wani abubuwa ya kamata ne dole ko wani dalili kina iya fitar tauna ya miki ki ne abokin ki ne ai ba ku ce faɗa miki ba uba ne ya kamata su ke cewa ta haka za ki za ku tattauna yan kuna cikin nishadi zai iya ga miki damuwan shi killa sun da yake miki ne baya son ki fita wani gani don akwai haka ko haka Allah ya halice ku ai ana kisa akan mace ana kyauta akan mace ana yin komai akan mace da sai haka killa shi mai kishi ne ko kishi shi har da wani tafsiri ko ba ka ba to karki ki mishi taurin kai saboda Allah ku zauna ku warware amma kuskure ne miji ya baki doka ki ce ba za ki yi abin da ni na ya zo a kai shine masallaci ne Muhammadu ya ce in ba ta fiya ta masallaci mini ta ce kare ki da ki da ki da ki zai hana ki ba annabi ne ya faɗi wannan har wani daga cikin yaran sahabbai ya zo daga baya ce kai amma mu a zamanin mu nan ba ba mu zala da wannan zamanin amma da mu zamanin na zamanin zai iya hanawa sau da abin da mata su ne shi dai zai hana mata sai ba ba shi ce maka annabi ya hana ka ce maka za ka hana ka yi za daga ba zan kara magana da kai ba don an da zafin mutunci da muhimmanci akan kowa yan da ganin ki sai kai ki je masallaci a ki kama ki ta janki ki kina sai ki sallan ki sai ki fita abin ki da annabi ne sai kar illa abin da Umar yayin nan sai ki yi sai ya biki in bai son ki da Umar duk zafin da yake da shi sa bai kowa ya san ba mai zafin Umar ko tun da annabi ya ce kar a hana su ba wanda ya isa hana umar bai da zaɓi masu shaka take ta ko ba inda ta bi sallan magarba ta sha ta masallaci haka za ta kama yana jin zafi na kallon da bayan da ya yi sai fito da wani hanya ma ba hana ta ne da dare ya yi kawai wani rana sai dan kewa ya sa baƙin ba. sai dai sa wani wuri ina zuwa cap tana zuwa da Jami ta cap cap cap cap tun da ya bari ta yi cap kawai sai duhu shi ta dama matan shi ne ya yi da ya danne ta kasa sai ɗan sake ta da gangar da ta tashi ta karshe a guje ba ta gane shi ne ba su ne daki tana haƙi ba ta ce da kuma bayan zama gare waye da magarba ya ce ta ranki daɗe haufa ba za ki masalace ba ta ce wala ba da ne ba a yi jiya wani ƙasa ya yi ta ga haka ya kamata kama ka ku yi sulhu tsakanin kai da ita da ba na mata na jin saurari ba ne ba ni kullum na faɗa wannan magana billahi lazi mata na jin su hankali Allah ne ya yi wannan tsarin ba yadda ƙada zai ganga don ta kunna maka wani wuta a gida ko da yanka wallahi za ka shiga damuwa ne kawai gara kai haƙuri ka bi da laluma tafsiri ta ba koyon addini amma in miji ne ya ce mata kan tafi neman ilimi Ko shi bai koya mata to wannan ko malamin shi magana a kai tana iya fita babu laifi amma in tafsiri ne yana iya fakewa ce ta ji a rediyo ko ta shiga ba wani inda ta zo wannan to akwai group ai da ake tsawa ta shiga group din sai ta rike jin karatu yana da hujja ai amma shi bai san ta fita ne ba bai sa ga shi mata ne kuma yana da hujja gaskiya Dan killa ya dan fita ne da ya dan fita waje sai gamu da wani killa wani kin ba shi labarin tsohon saurayi ya zo shi ya taɓa kwan gidan sai ce oke shi sake son ki zanta ku gaisa shi sai ce bai kara yadda ki sama sai ki zauna a gida ki rika sa karatu gina ji amma a yi haƙuri a yi sulhu don Allah na wannan nasiya take so ta yi ma wayan da suke cin bashi wai idan aka yi masa magana su yi fushi da mutum kuma suna wasu kwanangunu masu daɗi don kuma ita ganin take tambayan bashi ba laifi ba ne to wasu ne da aka tambaye su bashi laifi ta fushi suna wasu maganganu marasa daɗi bai kai nasiha to a muku nasiha to kun ja ta daga ta yi nasiha ai cin bashi fa wajibi ne ka biya fa ba laifi ba ne cin bashi don akwai malaman da suke ganin a baka bashi ya ta baka kyauta haka ne a haka ne a baka bashi ya ce a baka kyauta ko sadaka kuma ni na yadda da wannan ra'ayin kyauta za a iya baka abinda ba zai biya maka bukata a misali sadaka ma haka kuma sadaka ma yana tattare da dan wani da dan kasa kasa haka shi sa annabi ba cikin sadaka amma ba shi abinda da kake nima solving wani problem naka specifically shi kake tafiya da rai abin da kake so a baka sai a baka ba shi sai ka yi ka yanzu wancan da sauransu yanzu misali an kusa yin sallah kana da yara kana da mata kai kanka ga iya za ka musu kayan salamu sani ga ƴaƴan uwa kana so kashe dubu ɗari biyar sai ka je neman a wurin wasu ta bari zan baka kyauta ba zan baka bashi sai baka dubu goma tsakani da Allah ya me maka wani bai a amma baka ɗari biyar dubu ɗari biyar ka je ka sauzin problem naka sai Allah kuma ya kawo amma bashi bala'i ne yan uwa amma ba wuce ce bashi hanji ne kowa bai na ci har ma bashi aka yi mata babi a addini saboda aka yi a kaci bashi mutum ya tambaye ka ba laifi ba ne ka ba shi hakuri isa ta kara maka lokaci haka Allah ya faɗa hmm. amma ka mutu da bashi matsala ne wallahi ka mutu Allah ya kiyaye ta wannan tambaya ke wani menene dangantakar sayyidina aliyu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangantakar sayyidina aliyu da manzon Allah yan uwa ne na jini kani ne ali bin abi talib ya kawo manzon Allah saboda akwai abu talib da abdullahi mahaifin manzon Allah ubansu su ne an gane ko su sa kun ga wa'a da kani ne wa'a ne da kani baban manzon Allah da baban ali bin abi talib su kuma ƴaƴan sai suka zama mai sai suka zama to ƴan uwan juna wa'a da kani to amma masu yawan tambaya mun da suke shiga sai su ce to yaya ko manzon Allah ya auri eh yaya aliyu ya aure yar manzo Allah ba yar sa ba nan to ya koma zai aure ta ba tana son shi na son ta kuma an samu abu kawai da ku ya aure amma ba za ku yi ku bar nasu dan na kuma ba wannan din ba shi cikin abin da Allah ya na an gane ko masha Allah wannan tambaya take wai wasu ne wai idan wani abin alkhairi ya sami ya sami yan uwansu ba sa yi musu Allah ya sanya alkhairi amma idan abin sharri ne ya same su wace su zo su gaida su to idan sun zo su wa'inda wanda abin shirin ya same su sai su masu wa'inda suka zo din nan cewa sun zo su yi masa murna ne wacce ta yi laifi wancan wannan maganan da ta yi. to tun da ba dai laifi ba ne yan mutum allah kaɗai san me manufa ko me nufi duka dai shari'a ya ce kowanne haka ya faru a yi abu lahiri same ka ka ta dan wanka murna ka mishi addu'a da fata alheri Allah ya sani albarka a ciki da sababi haka abun shari'a faru ka je ka mishi jadi kun ga duka shari'a ne idan bai samu zuwa ɗaya bai ɗaya ki kyakkyawan zaton cewa don Allah ne yanzu kawai shi ke ya kashi shi kenan in kuma kai mai tafiyan in ka raba abin da ka ɓoye kana jin zafi da alheri ya sami wani sai shari za ka je to ka kai munafiki kenan wallahu a'lam amma wannan wai mutum ne yana yana yana yin mugunta sai ita ta rantsuwa cewa ita ma za ta rama to tana nan sai imani ya shige ta sai ba ta yi rama sai ba ta rama ba to wai menene makoman shi rantsuwan da kai za ta yi kafara shi ke nan ai alheri dama an kai nufin da aka yi sharri annabi ya ce kar ka yi sharri in ka ce billahi lazi la ilaha illa wallahi ba zan taimaka ma wani ba to mazalla ce ka karya rantsuwa ta hanyar kafara ka je ka taimaka masa saboda alheri ne kafara za ki yar uwa babu wannan wani mijinta ne ya hana tattana kuma tana da yara kuma baya ba ta abinci sai ce ta fashe kayanta wai za ta tafi ne ko za ta zauna a'a wannan sulhu za ku yi za ku yi sulhu ne ba a fita sai kira ya fide gama iyayen shi amma ke wake miki za yi sana a gidan miji Allah ce a aure ku na ibe ku harka ce da ku tuwo an gane ku? ka aure mace ka rika ba ta tuwo ka ba ta kunu da safe da kosai da rana ka ba ta tuwon masara da miyan kuka da dare ka ba ta shayi da su. haka aka ci harga mamata karka dan cancanza mata karka ce mata sura tana sa tana maka gayi inda halin karka ba ta wani abu na kyautatawa don ɗanyin wani abu karka ba ta amma ba dole bana ce yi sana'a in dai sana'a zai haifa muke da matsala da kike hafa amma in yana kiyaye miki haƙƙinki na aure to ba ki da problem ki hakuri don Allah in kina neman sana'a ne ku tattauna sai ya yarda sai Allah ya sanya albarka a ciki amma yana dauke miki komin ki ce ki kuma dole sai kin sana'a nan to me ko za ki rufe ba dora miki wannan ba ki hakuri ki bi aure kawai shi ne wallahu ala in yace ki kwashi kaya ki fita to wannan wani sabani ne zai zo muku kila ya take ke sai ki ce to ka take ne yake eh kenan sai ya tabbatar miki saboda kafa sheda ki kai mai iyaye ku ne mai sauki na'am ah, wannan tana tambaya ne wani ne ah, matsayin auren da aka je wajen wata malamai suka raba shi ta hanyar sirri sakamakon mijin yana cutar da matar matar kuma idan ta kai kara wani yayin sai a ce ta yi hakuri to haka kuma tana cutuwa sosai har ya kai ga tana kokarin bin wasu mazaje a waje to me shi ne take nuna menene sai ta tariki tabun ai ita lalatacciya ne ma ne suka kawai matar take bi wani kato a yayin take ko ba haka ma, a shi kuma yake sake ta mijin in yake sake ta ya zama da yusi duk wanda ya san matar shi ya sani ba zargi ko mai abu ba tana fasikanci annabi ke kore ta in ba haka ba Allah zai hana shi cikin aljanna da yusi amma in mace na cutuwa a gidan miji miji ke sakinta ya tabbata kuma cutuwa baya saduwa da ita baya kusantanta saboda ya tsare ta ka wasu abubuwa ba ya biya mata bukatunta da wasu abubuwa da sauransu abu ɗaya ne Allah ya ce a yi shine a kai ƙara a samu ahal ɗinta ɓangaranta da ɓangaren su zauna in an yi su abu yiwuwa a je kudu alkali ne zai yi yake da final say a wannan alkali zai balla wurin mai ko kuma ya halarta amma ba a kashe wata hanyar sihiri wannan kuskure sihiri baya duk wanda ya kashe wata hanyar sihiri aure bai mutu ba don ba ya take ba sannan shi kuma wancan don an sa shi abin da ba shi yi ba don ba shi ne ba wani shaidan ne yi sannan kuma na biyu in kin aure a wannan yanayin kin yi aure a kan aure an gane ko a je kotu ko kuma mijin da sanin shaitunan shi sake wallahu a'alam wannan tana cewa wani mutum ya na bin shi mutum ya yi musu kuma na bin shi bashi sai yin bin shi bashin ya ce ya yafi masa sai mutane suka ce wani biya ko ba ya yafe masa wanda ya bashi bashi ya bayafi ya yafe magana harkar to yana rushe mutane ai wanda yake hakki ne na dan adam ayi in ka nemi wani ka taimake ba ni da ka taimaka min shi kenan ka je na sauwaka maka kuma Allah zai bashi lada don Allah ne ya faɗa in ba su iya biya ku sauka musu in kuma ba ku iya ba to ku ba su wani lokaci har su samu su biya ku ya ce ya yi wani maganar mutane ne kawai a wannan addu'a suke neman cewa yayin ta ba ta da lafiya tsawon shekara tara komai sai an yi mata tana buƙatar addu'a tare da ita ma wannan wani kanwanta kanwar maman ta ma wani Allah ya yi mata rasuwa yau ita ma tana neman addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya fi mata kai sai kabarinta da sauran 'yan uwa mu ne suka rasu imani cikin wannan addu'ar da yake bukata Allah mu dauke sarki ya samu da yake dan sallah biya musu bukata masha Allah an sai tana ruwa tun jarin jima na larai kuma da duniya ta faguma yalin maza talatin gari guda daya makarantar san madani sun ba da dubu dubu biyu da dari da dari biyar sun ba da dubu biyu da dari biyar rukayya kuma ta ta sirri daya Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da gidan aljanna akwai tabarwar Allah ta yi kuta dubu daya wa'yan majalisar addu'a to Allah ya biya musu bukatun